imam ibn rajab rahmatullahi ta'ala alaihi yana ka mana hadisan nan a cikin wannan littafi na kashful kurba fi wasfi hali ahli gurba yace wa ruwiya an abdullahi ibn amr marfu'an wa mawqufa sannan an ruwaito hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma an ruwaito marfu'i sannan an ruwaito mawqufi kuma dukkanin su sun inganta fi hadal hadisi a wannan hadisi ila wa min guraba aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi da ya yaba al-ghuraba ya ce fa tuba lil ghurabai aka ce suwaye al-ghuraba dinnan suwaye al-ghuraba qala sai ya ce al-farraghuna bi dinihim sune waɗanda za su gujewa da addinin su يبعثهم isa تعالى مع عيسى ابن Allah zai tayar da su tare da annabi Isa عليه الصلاة والسلام ya ba ba'asuhum nan Allah zai kayar da su ranar lahira ko kuma Allah zai turo su su zo su haɗu da annabi isa alaihi salam domin addini ya ƙara jaddaduwa domin daga cin al-mubashiratu bintisarin islam akwai ne akwai nuzuli isa alaihi salam annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauko zai zo jaddada musulunci shekarun da ya yi zai zo yi shekaru biyar sai tabbata a hadisi annabi isa alaihi salam zai shekaru biyar ba ma shekaru talatin da biyar yayi wa yukallimu an-nas bil mahdi wa kahla to zai zo yi shekaru biyar sannan zai yi shari'a da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwan da zai yaqsiru saliba sannan wa yaqtulu al-khinzira zai karya duk kuras sannan kuma inda alade yake zai kashe shi shi yasa as-salib yusahibuhu al-khinzir inda akwai alade za ka akwai akwai akwai akwai akwai coci Sun suke kiwon su suke ba su matsayi alade alade kayan banza to kun wannan suna yana cin sufofin al ba'udu ka ƙaunin sallallahu alaihi ba ja'al islamu ghariban to yanzu ya fara mana sharhi yanzu ya gama tattara mana hadisan yanzu ya tattara mana hadisan waccan ya yi mana dirasa hadisiyya kenan to yanzu kuma zai zo ya fara mana dirasa fiqhiyya me fiqhun da hadisan suke tare da su to kuma ka da zaka ce dirasa fiqhiyya ba tare da dirasa lugawiyya ba ba a fahimci fiqhu ba larabci to shine sai ya ce fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam bada al'islamu habiban addinin musulunci ya fara a matsayin bako yuridu yana nufin annan nasu kanu kabla maba'atihi sun ba kuma ala dalalatin amma mutane sun kasance kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akan bata wacce take gabaki daya duniya a bata ake balala amma a bata ake كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم كما يد ما نسمى صلى يفدي عشان حديث الصحابي عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يروي توشي يتي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ألا يقل لأن دنيا قباكي لي فمقتهم يا ألا يكتشي سيهشي دسو قباكي لا مقت المقت شين يهشي دسو ai ghadiba alaihim sai ya hushi da su arabihim wa ajamihim larabawansu da kuma waɗanda ba larabawansu ba wannan arabihim da ajamihim din yana koma zuwa ga ahlil ardi badali ne na ahlil ardi kamar ka ce ne inna Allah nazara ila ahlil ardi arabihim wa ajamihim fa nafatuhum to da da sai illa baqaya min ahlil kitabi sai dai wasu daga cikin wa sauran ahlil kitabi waɗanda suka rike suka rike kitabi suna irin su warasa irin su ibn nawfal wanda ya rike addini da gaske annabi sallama ya ce ya ga gidansa a cikin aljanna duk da ya rasu kafin annabi sama ya fara da'awa daga sokar da ya kira bismi rabbika alladhi khalaq aka je wajensa ya ce ya laitani fi hajjaz'an a gani ko ya ce ina ma ina nan in taimake ka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai so daga warakatu musulmin waraƙa musulmi ne irinsa irin rabin nan irinsu su bin zaid bin musayyid eh, baban sa'id bin amr bin zaid ibn musayyid al-adawi ɗaya daga cikin al'asharar mubasharu na biljanna manzo Allah ta sama ya ce yi ba a su yau mal kiyamati mu. ko yi ba a su yau mal kiyamati za a tashe shi ranar tashin kiyama a matsayin al'umma domin a cikin ƙabilar su ta banu adi kafin zuwan manzan sama shi yana kan tauhidi to ire-iren su akwai su kamar yadda ake danganta usu bin sa'id da iyadi shi dai nassi bai zo game da shi ba da hadisan da suke cewa ƙusu bin sa'id da iyadi annabi ya ji ya saurari hudubobin sa waye waye waye ba su inganta ba amma dai hudubobin da ake waituwa nasa a cikin adabi to suna nuna tauhidinsa to ire-iren su suna nan falan babu isan nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wada'a ila al-islam annabi sama ya kira zuwa ga musulunci lam yastajib lahu fi awwal al-amr illa al-wahid ba'da al-wahid min kulli qabilati lam yastajib lahu ba wanda ya amsa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi awwal amri amr a farkon lamari illa al-wahid ba'da al-wahid sai dai ɗaya bayan ɗaya kamar yadda kuke cewa ɗaya bayan ɗaya min kulli a cikin kowace kabila sai samu a cikin banutai kabila su na abubakar kenan shi ya fara musulunta duk da shi an yi sa'a gidansa duka gabaki ɗaya suka musulunta amma babansa bai musulunta ba sai daga baya amma gidan na abubakar radiyallahu ta'ala anhu dukkanin suka musulunta a farko nana aisha ta ruwaito hadisi ta take cewa a asarinta ma kuntu a aqilu illa wa abwaya yadinani hadha ad-dina ta ce ban fara wayo ba sai na tarar da iyaye na da babana da babata na tarar da su suna addinin musulunci mamarta ummu babanta na abubakar radiyallahu anhu ma duk sun musulunta a farko kowa da ya san ma na na abubakar in ka koma banu in ka koma wasu kabilun su ma haka mutum ɗaya za ka samu yin imani cin ɗaya haka ake samun ɗaya shi yasa ai gabaki ɗaya تجمعهم دار الأرقم ابن عدي الأرقم تجمعهم تلك الدار جدا الأرقم ابن عدي الأرقم شيكي تتراسي kaga duk mutanen da aka ce wani gida ku ya tattara su ai ba da yawa a nan ake haduwa fa a boye ku karanta qur'ani shi kai sayyidina umar ai nan yaje nan ya samu annabi ya ya karanta a bashi ƙur'ani ya karanta ya iya karatu ko abin da ya faru ya faru ya musulunta daga baya ko to kun gani akwai wannan wa kana almustajibu lahu khaifan min ashiratihi wa qabilatihi sannan duk wanda ya imani da manzon sama a wannan lokacin to khaifan yana zama ne tsoro ne min ashiratihi daga danginsa wa qabilatihi da qabilarsa yana jin tsoron su gaba da shi a kwace ne mata ka kwace mata shi kamar yadda aka ma kamar yadda aka yi ma abu salama aka kwata matar shi ummu salama kwace ta aka yi ta ce bai ba a yadda ya zauna tare da ita ba har dai daga baya suka gaji ita kuma ta dage bin su dole aka ba aka aka mai da su suka ci gaba da auren su har ya zama eh, zai rasu a hannunta kun gani wa yu'za ghayatal adha sannan kana cutar da wanda ya musulunta a wannan farkon matukar cutarwa duk cutar wanda ake tsammani ana ba mutum wallahi amma wanda suka musulunta a farko mutum ya je ya karanta sirar su sabban nan na farko wanda suka musulunta kuma a lokacin manzo Allah sallallahu ba zai iya musu wani abu ba ɗaiɗaikun su zai zo ya ga ana azabtar da su sai dai ba su haƙuri ya ce aljanna za su je ya musu bishara da aljanna sannan idan sun zo sun ce ma manzo Allah sallama mu muna ganin ka ba mu dama mu yaƙe su manzo sun ya ce a'a kufu aydiyakum wa aqimus salah fa inni lam umar bil kitab ku kama hannun ku ku taba kowa an an duce ku ku wuce in an duce ku ku wuce sannan ku rika sallah ku sallah ku ni ba a ce in yaki kowa ba wannan shine matakin farko to haka ake da wa yunalu minhu wa sannan a masa da abin da aka ga dama shine yunalu minhu a masa abin da aka ga dama wa huwa sabirun ala zalika fillahi azza wa jalla kuma duk da haka yayi hakuri dan Allah mabuwayi da daukaka a cutar da mutum a zagai a ci mutuncin shi a wulakanta shi a yi masa yeho ya zo wucewa a zage shi a jigi wasu wasu a kama su a azabtar da su wasu da wuta irin su bilalu radiyallahu anhu da wuta da wuta aka rika azabtar da shi amma wannan bai hana shi yana ahad ahad ahad ana azabtar da shi yana ahad ahad to duk an samu irin wannan wa kana almuslimuna idzaka mustad'afina musulmai a wannan lokacin sun zama masu rauni waɗanda ake raunanar da su da ƙarfin tsiya a ban kasa yuɗaraduna ana koransu wa yusharraduna kulla musharraje ana fatattaka su kowace irin ko yadda ake fatattaka kowane fatat wanda ake fatattaka tashiridi shine a kori mutum daga gidan shi الطرد دون التشريد الطرد دون التشريد قوقتي قوقتي الطرد دون الشرد ai ƙarfi bai kai shirgi ba wani ya zo wajen wani ya zo wajen wani bai san abin da ke baka bani waje to tare da huce ba amma yana gidan shi a fitar da shi da cikin gidan sa ke fitar da shi to wannan shurrida shurrida shi yasa da shadda ma ka bace shi ba shurrida ba shurrida ya fi an fatattake shi daga gidansa kuma gidansa ne to ana ta tashridinsu sannan sannan wa yahribuna bidinihim ila albilad an-na'iyah wa yahribuna su kasance suna guduwa bidinihim da addinin su ilal albilad an da zuwa garuruwa masu nisa an-na'iya ay al-ba'ida suke da nisa sai su tashi su hijira kama hajaru ila al-habashati marratayn kamar yadda suka yi tafiya suke hijira zuwa habasha yau ka ɗauki ka ɗauki ba in duniya ka gani ka ga ina ethiopia take ina sau ina maka take lokacin a maka take ba ka kwatanta ka gani ka gani san da ke shi yasa ake ce musu muhajiratul bahar domin sai da suka sai da suka sai da ɗau hayan kwale-kwale muhajiratul bahar ake ce musu sai inda ka gani a tarihi an ce muhajiratul bahar وانا nufin المهاجرون الى الحبشة so biyu suke hijira na farko suka ji an ce ai ma da an musulunta a maka suka dawo shi ne to sake komawa su kuma sai suka tsara yawa waɗanda ba a je da su a waccan hijirar ta farko ba su ma sai suka tafi domin na farko da yawa na farko sha wani abu ne amma daga baya da suka je sun zama su tamanin da wani suka koma wasu suka dawo daga baya wasu kuma kai tsaye sai dai suka yanke suka wuce madina daga nan lokacin da annabi sama ya hijira su ma daga nan daga baya suka hijira suka koma madina wasu su kuma a habashan ma suka mutu akwai wanda suka mutu a habashan kagin sun hijira zuwa baya kuma suka yi hijira zuwa madina, هجرة زوا ba a نبا ni a fa'id ba, saboda na fa'id ba su samu wajen zama ba malaman sira duk zagaye-zagayen da suka yi sun tabbatar da cewa tabbas annabi salama ya yi hijira zuwa a fa'id kuma tabbas an masa aikin wawanci a fa'id mutanen fa'id ba su karshe shi ba amma yadda ake hoito hikayar gashi sun yi kaza sun yi kaza ga abin annabi ya ce ga addu'ar da ya mutu. to wannan shi ne bai inganta ba amma dai tabbas manzan sama yi hijira zuwa ba'if sannan mutanen ba'if ba su kanshe shi ba sun masa aikin wawaye sun masa wawanci sun masa abin da bai kamata su ba a matan adam ba sun masa amma tafasin din me suka yi ne? suka yi ne annabi ya ce to wannan kuma shi ne malaman hadisi suka tabbatar da bai inganta ba kun gane so da kun ga sun yi hijira zuwa madina dan mutum ya kalli hijirar da aka ya kalli hijirar da aka ya kalli nisan wajen tafiya ce ta wajen kilomita ɗari biyar wasu a ƙasa suka tafi daga makka zuwa madina kusan kilomita ɗari biyar ne ana mota duk sai kun gaji a yi bacci kuma ga motocin da ake tafiya da su su motocin alhazai ne ku ku yan gata ne ba a yi duk a gudu da ku ba ma ne ji ba a wuce tamanin amma in najeriya da yake mu daban nike sai a samu sai a dan je sai a samu direba sai a dan haɗa mai wani abu riyalai da ba shi a ce eh, eh, sa kamar 120 ko 140 ana kaiwa daidai inda masu tsaro suke rage gudu sai koma manejin daidai a samu wani mai ɗan jin larabci ya zauna a gaban shi so da kai rike gyangyaɗi suna ɗan yi suna ɗan fira saka mutanen musu ke Allah shirye mu wato ni san wajen nake son in nuna mana nisa amma haka su karɓe manzo Allah su sama kaga kan abin hawa yi kan abin hawa sai da abokan shi ta nazar musu abin da za su hau ta nazar musu tagoyi da za su hau tafiya ce mai nisa amma haka aka tafi kilomita ɗari biyar ba wani abu kaɗan ne babu a ciki daga maka zuwa madina ta ke yanzu ta baka taɓa hijira ka taka ƙila wani wani bai taɓa takawa daga nan ya je kwangila ba akwai daga cikin mu nan da yawa wanda daga nan cikin jikun ɗin wani ya taka ya je kwangila a kasa bai taɓa ba to balle a ƙara a ce fallada balle a ƙara a ce samaru balle a ƙara a ce shika balle a ƙara a ce giwa ya kara a ce funtuwa kilomita nawa ne na haka kai sakwato ba zai wuce kilomita 400 da wani abu ba yi ma kai ba daga nan zuwa wuce kilomita 100 da wani da ko 50 ne so daga gusau zuwa sakwato kilomita nawa haka kai 200 duk abin da ya kaga ba wahala na siya fi wahala to haka suka yi da wa kana minhum man yu'azzabu fillahi daga cikin su akwai waɗanda aka rika azabtar da shi saboda ya ba Allah wa fihim man qutil daga cikin su akwai wanda aka kashi fa kana dakhiluna fil islam hina'idin ghuraba to nan ma la kawo sai ya zama waɗanda suke shiga musulunci a wannan lokacin ake lokaci a matsayin ghuraba a matsayin baki sai a rika nuna su daban a nuna mutum a cikin gan shi can muhammadiyun ne muhammadawa ke yanzu abin ya su cin zuni sai a danganta mutum a ce da aishan can anuna shi kadai a danginsu in ya tashi shi kadai zai yi alwala da safe saura in ya buɗa kuna ko kowa na ta jan rago ba wanda ya tashi balle ya wani abin arziki kowa na tabbacin shi ba ma maganar da ake ba ke sannan ya taso ana biki a gidansu shi ma a matsayin shi na dangi za a yi bikin nan da shi to kowa zai sha jiya amma ban da shi yana kallo kowa ya zo ya tumbula ya sha ya sha ya sha shi amma an haramta mai duk wannan misalan ka kawo su a kwakwalwar ka ga yadda abin yake a ce sai kaɗai kake abu ba da daɗi lokacin muna makaranta an muka yi latti sun kai kai suka shiga damuwa amma an kaga da yawa <laughs> ya ce rika jin wani ɗan daɗi da hakan ka san ko da an zo ƙila duk yadda wannan ba zabaniyan ya kai da azaba ni <laughs> sai ya gaji a ce ku hamsin kuka yi latti da kai ka ne bulala ashirin zai maka amma in ƙila bai wuce bibbi ba ba ka ba zai gaji wani zubin ka zana mutane kai ma ka zana kanka ne wanda in ka duka ai kai ma suke ke jinya wannan ka duke sai ka shafa na don Allah shi kyauta Allah shirya tadda mu Allah subhanahu wa ala ka sokar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ka sokar da zaman lafiya a cikin kasar mu duk wanda suke nufin wannan kasa ta mu da sharri Allah ka mayar musu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu shiryatar da mu ka dora mu akan hanya madaidaiciya aka kashe mu muna musulmai sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in me ta ce hmm. Hmm? to ka bar shi me ta ce kai dai ka faɗi cewa sahabin ne ba ni na faɗa ba a yi kulle in a kulu na'am wane ne ya ce muka ta yin najeriya waye ce malaman hadisi kamar ibn hajar a cikin al'isaba fi ta tamyiz sahaba ya kirga idan Isa alayhi salam a cikin sahabban Annabi salama na yake da tambayar hujjar da ya kafa ita ce ai tarifin sahabi shine mallakiyar nabi sama mu'minan bihi wa mata alal islam sahabi shine wanda ya rayu da annabi kuma ya imani da shi kuma ya mutu yana musulmi to annabi isa cika waɗannan sharuɗa annabi isa laqiyan nabi sallallahu ya haɗu da manzo Allah sallallahu ko ba su haɗu ba sun haɗu ko ba su haɗu ba sun haɗu a baitul maqdis sannan kuma sun haɗu a sama ibnal khalatayn kuma mata nawa suke da shi da haya حديثي سيدي حديث الإسراء والمعراج النبي سادة الشيء الذي حيانا وناوة سما ما عند زي يقضي أكتنك سما تنوى ستي لا إله إلا الله تبير sai تشيدا النبي موسى musa wata sama ta yi ya sauke annabi musa annabi musa a sama annabi musa a sama ta shida yake annabi ibrahim ba shi yake sama ta bakwai ba annabi isa yana sama ta shida annabi musa ka yana sama ta shida annabi isa da annabi yahaya ibn al-khalasa ibn al-khala ibn al-khala eh, ƴaƴan ƴaƴan ya da kanwa suke ko su su a wace sama suke shi kenan je ku duba ku cilo to su kaga sun haɗu manzon sama ya haɗu da su kaga sharaɗin farko kenan sannan mu'lan bi a hadisin Isra'ila mai razi ai ya tabbatar da da suka haɗu da shi yace marhaban bil akhi salih yace maraba lale da dan uwa na gari haka annabi isa ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mara maraba da dan uwa na gari aka ce yayi masa minna wa basharahu kunne masa bishara da cewa su al'umma ce ta alkhairi to kaga wannan kenan kaga laqiya ku wa amana bihi sannan kuma Qur'ani ya tabbatar da duk annaba sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi haka ne ko Qur'ani ya tabbatar da haka sannan na uku wa mata alal islam ko kana da shakka game da Annabi Isa

ai mai imanin a ta cewa shi annabi ne ai shi ne abin da da annabi adam da annabi nuhu da annabi idris da annabi yakub da annabi isma'il da duk waɗannan abin da ake nufi da imani da su shine ka yadda cewa su annabawa ne Allah ya aiko su zuwa ga mutanensu amma ba za ka ɗauko shari'a su kace za ka yi aiki da ita ba Sadaka babu kuskure a cikin maganar cewa an aiko shi zuwa ga banu isra'il ne ba kuskure ba ne ƙur'ani abin da ya tabbatar na. wai tsala isa mafiya maryama yawa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum wannan aya ce zahira zahirin ƙur'ani nassi ka fahimta da ba kuskure ba ne domin a yanzu ba za ka ɗauko za ka ce za ka yi aiki da ita ba ko za ka ɗauko manzan da su ne ce duk wanda ya dauko injila ya ce zai aiki da ita ya mutu a haka tus illa kana min ahalin nar wuta kawai ka fahimta to shine wannan an hmm. ah, su ba ya koshi zuwa gare su bala ai magana haka take ba ya koshi su zuwa gare shi ba ka fahimta daga laraba ba a aiko shi wajensu ba laraba an hijjaz ba su san shi ba ba ma su san shi ba su san shi ba shi yasa ka ba ai yahuda wanda suka zo madina suka zaune gari an ce tarihin zaman yahuda wannan gida hudu da banu kainuka da banu nafir da banu kuraiza sannan sai ahalu kaiba da suke bayan gari wannan su suke cikin ƙaryar birnin madina na fahimta to su ai dalilin da ya kawo su wannan wajen shine domin wai su samu albarkacin aiko annabar karshe a cikinsu kaga larabar da suka suka tara su ba su san da wani annabin su annabi isa ba to da an aiko shi zuwa ga ya hadisi ma manzo sun yi cewa kana annabi ba'atu في قوله خاصة وبئثت إلى الناس عامة أو كافة هنا النبي أنا أقولش إلى قومه zuwa ga mutanensa ya kauni ya kauni ba haka zai suke cewa ba amma annabi sama Allah ya aiko shi zuwa ga mutane dukka dukkan san aiko shi zuwa gare su amma mutane ba kawai in su hum wa jinnuhum da mutanensu da aljannunsu da an aiko shi zuwa gare mu ka fahimta zo da kan ai ba ba ba wani abu a ciki yanzu ta ga akwai ban aka fito maka da abu akwai annabawan da sun yi zamani kowane annabi ne ga da annabi Ibrahim da annabi lu a zamani ke suke kowa na garin shi kowa na garin shi annabi Ibrahim alayhi salam yana biladu sham biladu sham ba shi nan yanzu dai za mai sha bayani kan geografiya biladu sham a yau ko shi kuma annabi lut alaihi salam yana garin da ake ce masa sattu yanzu yana cikin yana cikin yana cikin dead ne eh, albaharul mait matacciyar teku ba rayuwa a wajen kuma aka halakar da su ba rayuwa a wurin shi yasa ma malaman geografi suke ce masa jibsi albahrul bait saddu kaga annabi lut alaihi salam yana nan wajen mutanensa shi kuma annabi wa annabi eh, ibrahim alaihi salam yana wajen su a gani shi yasa sai aka ce ne daga ba fa'amana lahu lutu <laughs> A gani zamanin su daya suka kowa da garinsa amma daga baya annabi lut alaihi ya taso ya dawo garin wa annabi ibrahim alaihi salam eh, shi yasa ai sai da suka fara zuwa wajen annabi ibrahim sannan suka tafi wajen annabi lut ko su ba shi labarin su cewa za su halakar da su qala inna fiha luta su kuma suka ce na'anu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin kaga zamanin su daya kowa yana da mutanensa wancan na mutanensa wancan na da mutanensa annabi ya haya da annabi bikari annabi ya haya da annabi isa alaihi sala a lokaci da aka aiko su tukaji shi ya sa mamanin sun ce musu idnal khala a cikin hadithin mutaraji idnal khala ne ya da ɗan kanwa ko ciki to kaga su ne waɗannan Zaman-zaman shi yasa wata rana ai ba mun karanta a nan ba hadisin tirmidhi ai shi ne hadisin da malam ibn qayyim ya rubuta wannan littafin a kansa wannan dogon hadisin da Allah ta'ala ya umarci annabi ya haya ya faɗi ya faɗan ma al'ummarsa abubuwa guda biyar sai ya ɗan yi jinkiri bai faɗi ba ko ko annabi isa ne annabi zakir annabi ya haya shi ne sai annabi isa ya ce to in kai baka faɗa musu ba ni zan faɗa musu yace ina jin tsoron kada Allah ya kama ni so da haka sai ya zo ya faɗa musu abubuwan nan guda biyar bayan ya faɗa abubuwa guda biyar mazan sun ce to ni ma zan ƙara muku abubuwa guda biyar sai suka zama goma a hadisin ne hadisin da muke kafa shirinsa a cikin alwabil sayyid din nan a kan sibin qayyim ya rubuta littafinsa sa sayyid wanda ke magana kan halalar zikir to ka gani mu hmm. a wane wajen yaushe da ran shi suka yi imani da shi ko su bayan ya mutu sai bayan annabi isa ya rasu ai an canza addininsa kuli ya zo ya canza addinin annabi isa alaihissalam so daga su ma ai ba addinin annabi isa suke ba addinin shirme suke yi ba bane ba addinin su bane catholic kristancinsu ne catholic shi sa sun ingila duk da rumawa sun mallake su da suka suka ce a ah, mu akwai abubuwan da sun mana tsauri a cikin a cikin abin da suka ce a ah, mu muna da cocinmu ai shi ne aka samu anglican ai anglican church church of england amma catholic ai addinin da kwal ya zo ya canza kenan shine katolika kuma katolika dama ka'idar da suka sa makansu ita ce kai baka isa ka karanta ba yanzu wani dubu za mu karanta babul mu gane sai dai mu je coci Allah shi kyauta wai fasto ne kawai ke da damar da zai buɗe turancin mutum to ba zai iya buɗe bible da kanta ya karanta ba shi yasa su suna ɗaukar ahmadi da ɗan tsagera ne ɗan katolik in ka suje shi nan tsibira ne kawai irin su wannan zaki naik suna ɗauka su biyan tsibira ne ya ta ai su buɗe bible su iya karanta da kansu har za su iya ba to katolikanci ce na dogmatism suka ruma ba ruma ba ruma shafa suke suke suke ɗauka suke suke shi kenan manzala sa suka koya ba da ka'ida man ta shafa bi qaumin fa huwa minhum daga hukuncin su ɗaya da su kamar yadda su ma larabawa kamar da na an saka da na nasara ne su su ma da banu jira duk waɗannan larabawa ne amma suka zo ta nasfaru suka zama kiristoci warakatu shi ma ba larabe domin ɗan uwan da baban shi da baban na na khadija uwar su uban su daya kaga shi ba larabe ta nasara manzon sama ce wa kana kubu? الكتاب الإبرانية فكان يكتب الإنجيل بيده يا سن يارن إبرانيانتي yana jin hibiru ya iya hibiru so da ka zai ɗauki injila da kansa ya rubuta maka da hannunsa kaga shi ma ta nasara so da kamar shi ba bi ka huwa minhum hatafawa ai ba banu isra'ila bane amma an kai musu coci an kai musu coci an gina musu coci sun in ba kata banu isra'il ba ne sun hausawa wanda suka zama kiristoci duk sunansu kiristoci hukuncinsu a halin kitabi ne su a halin kitabi ne su saboda ne saboda sun ɗauka sun yaba amma asali ba addininsu ba ne asali ba addininsu ba ne kuma dai in ka gama magana addinin ba dama an goge shi kafin a goge shi kuma an bata shi saboda ka samun addinin da isa da gaske Ka ce yau ga wanda ke bin addinin annabi isa na gaske in ka ce a duniya babu yana jin ba kai sabo ba ba kai karya ba shi dai ka ce haka kila akwai amma in fa ka ce ba ba kai karya ba wanda ke bin addinin annabi isa na gaske domin ai tarihi shekul islam ne a cikin aljawabi sahih liman badala din masih ya ce kai abin da ya faru ga maki ɗaya al'adar injilu sahihu ɗin da maki ɗaya ba shi shi paul paul wannan shekanin paul eh, da ya zo lokacin shi ke da wannan aƙida su taslifi cewa allah uku ne sannan a cikin sarkin rumawa sarkin rum na wannan lokacin shi ma aƙida sake nan shi koma ma guje ne shi ke nan paul shi ko bai hude ne da shi aka haɗa kai aka kashe aka ce an kashe annabi isa bayan ya da ya ce ya tuba abin da ya faru ya tuba yanzu ya shi ya zama cikin attawabu saboda haka yanzu ma gashi ya ma yi mafarki annabi isa ma ya mushi wahayi ya mushi wahayin injila shi kenan kawai sai zai na karanta injila da ya rubuta da kansa ya shigar da taslifi a ciki sai ta saba ma ta almajiran annabi isa na asali shi ke na aka zo aka ce to yanzu abin da za a yi a zo a je a je teku sarki ya ce a je a je teku ce ru shi kuma dama matsafi ne aka ce to kowa ya jefa injilar shi a ruwa tun wanda take ta gaskiya ita ce za ta tsaya a sama shi ke na almajiran annabi isa ashe duk ba su gaskiya gaskiyar tsafi shi ke nan kawai suna sa injilar su kawai duk sai ta nannan sai sai ta kawai ta zama a sama to kaga an ka ɗauki wannan magana da shekul islam jami'a ya faɗa da wannan hikayar da ya kawo ko malaman tarihi sun faɗe ta da yawa ashe injila ma ta ta ba ta ba a ce duka abin da ke ciki duka ba daidai ba ne a'a ta asali ɗari bisa ɗari kamar yadda ake da ƙur'ani a yau ɗari bisa ɗari babu shakka ko ɗigo ne a cikin miliyan babu na shakka game da tabbata alƙur'ani to injila ba ba a da wannan ba a ce duk ayoyin da suke cikin injila duka ƙarya ba ne a an shigar da wasu domin paul aiwayen da ya shi kare-kare ya yi kuma abubuwan da yake sanya ya goge kuma dabarar da ya yi to shi kenan sai ya zama wannan injila ta paul ita da ake ake dogaro da ita da waɗannan riwayoyin da suke cikin ta wannan wa na ɗaya kaiwa abin nan eh, macu Wanene, ne markus duk wannan tatsuniyoyin to duk su ne a ciki to kaji yadda asalin abin ya taso so daga kuma manzo sama ya bada ka'ida duk mutumin da ya kama da wasu mutane a ke da su fa huwa min to a musu hukunci ya zama su wannan manzo sama ai ba su yazo a jaziratul arab su ne banu isra'il a'a da larabawa kiristoci da larabawa yahudawa manzo Allah sama kuma ya musu hukunci ya ci gaba da mu'amala da su a matsayin su ne a hannun kitabi so da dukkan wani wanda yake ko baka fata ne ko farar fata ne ya zo ya ce ya ɗau bible yana zuwa coci to sunan shi kirista sunansa kirista kuma kowace ka yake bi in an tashi masa hukunci kuma dama addinin lalatacce ne na ƙarya hukuncin sa hukuncin ahalin kitabi ne kuma kafiri ne shi lam yakun lazina kafaru min ahalin kitabi wal mushrikina munfikina hatta ta'tiyahum al bayyina إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية kaga shi ne wani ka gani zo da ka su ne duk wanda za ka kawo da rumawa da waye da waye da waye ai kaga rumawa su suka mallaki ingila ai sun mallaki ingila rumawa sun mallaki ingila shi yasa suka kawo mai ingila wannan addinin addinin addinin addinin kiristanci amma su daga baya suka shankaki da rairaya suka gyara nan suka ce sunan cocin su angalika church of ingila shi ne kamar yadda na faɗi ita kuma america ingila ta zo ta mallake shi ne ita kuma ta manna mata ta manna mata sannan kasashen turai ga baki ɗayansu sai suka ɗauka suka mammannu ake ta yi ake ake ake bibbi ake ake ɗaukan ake ɗaukan ake ɗaukan addinin a matsayin shi ne addininsu. amerika faransa da sauran duk kasashe yanzu duk suna ta su kiristoci ne to shi kenan mu je a duk kiristoci ne su duk kiristoci ne su haka mu ma nan namu na najeriya ga su nan koki kala kala hmm. kullum izin bala da farko to shi ne wannan ka'idan ba su kuskure ban kaji in kaji sun faɗa ka iyaka dai na sha ta mana na sha tsoratar da mu mafi yawancin mutanen da suke zuwa suna mujadala da kiristoci jahilai ne a addini tsakani da Allah ko na Ahmad da sallah ya faɗa masa ya ji kansa yadda ya san Bible bai san Qur'ani ba ina wannan magana ku ji ta muku girma amma gaskiya ce sai na faɗe ta haka take yadda ya san Bible bai san Qur'ani yadda ya san bible yadda ya san kiristoci bai san musulunci haka gaskiya suke billahi ina da ina da wani littafi da da ake tarjama sa da larabci sa da suke da shi da wani dr sharush wasu kila sun taba ganin mukabala ya zo da na kalle ta ta turancin shi sharush din ya zo da kayan laraba ba larabe ne ba larabe ne dan kasar filistin amma kirista yana da doctorate a Christian theology Christian theology digiri na ɗaya da na biyu da na uku da akan addinin kiristanci yi bala ba zan manta ba muna kallo wata rana ita mata ta ce wannan ta ce ina kiristin yake sai ta nuna amadi da ta ce shi ne kirista saboda shi ya sa kwat to sharush ɗin nan tambayoyin da ya ma'ashar ahmad didat rahimahullahu ta'ala da yawan su bai ba da amsa ba saboda tambayoyi ne na shubuhohi ne a addini wanda zai iya ba da amsa su shi wanda ya samu ne a cikin ilimin addini ya karanci addinin musulunci sosai ya san usul na musulunci shi zai iya ba da amsa kuma ya san larabci sosai amma mafi yawanci eh, Allah ya taimaki da Sheikh Ahmad Didat Allah ba shi fasaha ta magana sannan Allah ba shi turanci so da kan an zo mukabalan nan wani zubin da turanci ma yake kada su amma in kai mai ilimi ka tsaya kan da kan gaban ka faduwa zai rike kuma ka musan wannan yawancin wanda suke zuwa su je suna makabala da da kiristoci mafi yawancin su ba su tsaya su karanta addini daga tsakani da Allah Allah ya taka musu da alheri kokarin da suka yi amma dai duk wanda ya ya lashi yasa na sha faɗa duk wanda yake son ya shiga wannan hanyar mujadala ko ta bincike a kan kiristanci to ya san musulunci sani sosai ya zirka kusanin musulunci sannan yanzu ya ɗauka ya fara cewa zai fara karance-karancen abubuwa ko ya ce zai rika wani comparative study akan kan addinai ka san addinin ka sosai zama malami na addinin musulunci ka san kwakwani sun samu ka zama mahaddaci duka sannan ka san ulumul qur'an ka san usu abin ikhtilaful qira'at tuhushul huruf ka san tafsiri sosai ka san al'ulum allati yanbaghi lil mufassir an ya'rifaha ka san hadisi ka san lugar larabci sani ba na wasa ba to in kai za ka yi kuma sai ka iya turancin ka turanci sosai na ingilishi wannan koyi turancin faransawa din za a je za a je da amma mutum ya zo irin wannan da ake ɗori ikini to sai ta samu matsala wani zubin sai mutum ya je kuno mu musulunci ma bala'i ya je zai mujadala shi kenan wani karin magana na ta na hausawa wai ta akuya ya je ban rada da ciki shi ne wannan ya ta nan bai da amfani kan magana ne